Jama'a barkanku da warhaka. A darasi na yau shine yau zan koya mana yadda za a rika mining din wasu daloli haka kamar crypto. Kuma nan ba da daɗewa ba zan nuna muku zan nuna muku yadda za ku yi sign up za ku yi kuma duk wanda ya yi sign up through link ɗina za su ba shi dala 500 kyauta ya fara mining. don haka jama'a duk wanda yake sabo da tsoho wanda ya saba zuwa canal din nan da wanda bai saba zuwa ba sabo ko tsoho in sabo ne don allah ka subscribing kuma ka yi tambaya in baka gane ba kuma in kana tunani kana so za a maka wani tutorial game da wani video da kake so ka koya ko kuma wani abu da kake so ka koya ko a wayanka ko a wayan wani ko kuma a kwamfutanka to yanzu kai tsaye za mu je zan nuna muku yadda abin yake abu na farko shine na buɗe browser na kuma shafin da za mu je shine justtoken.com kun ga yadda yake ke shafin justtoken.com bari ku ga ficen shi kun yadda da ficen shi yake ga cycle ɗinka wuce profit yana farawa daga 0.02 dollars ne sai 0.1 ram 1 ram 0 ram 2 ram 3 ram 4 ram 5 kuma suna tunani za su launca shi zuwa september zuwa har december kamar yadda muke ciki 2022 january za a launcin 2022 za a fara exchanging don haka jama'a ina gani wannan dama ne da kuma kuka samu za ku fara mining kan lokacin eh, yanzu nan ba da daɗewa ba zan je kai tsaye zan yi sani za ku ga abin da nake mining kamar yadda kuke gani kun ga ya kawo min yadda zan yi sign up zan sa email zan saka email dina na sa zan saka password dina na saka sai in ce remember me sai in ce sign in kamar yadda kuke gani kai tsaye zai tafi shafi na kun ga ya tafi shafi na kun ga sunana Amar Muhammad Abubakar kun gani na fara da dala 500 kun ga yau sun ban na yau plus 4 nan na dala 150 total kuma na da dala 200 na kamar yadda kuke gani suka ce ramu ramu din zai kare nan da kwana takwas ga watan uku kamar yadda kuke gani ka fara a nan za ka ci gaba za ka har round 10 yanzu muna wurin round 10 kenan yanzu za ka zo ka duba wallet ɗinka asset kun gani asset dina zero ban depositin ba deposit in za ka sa kuɗi za ka iya sawa ta ethereum bnb binance ko dogecoin withdraw kun gaba withdrawing ko duka da aka iya yi wannan duka withdraw swap ka canza currency nan zuwa wannan currency kenan kun ga da suka ce ethereum yadda yake price din shi just token 1.5 ne kowane guda ɗaya available ina da nawa 150 sai yanzu in ce purchase in za ka siya kenan kamar yadda kuke gani invoice pending token one sai ka zo can ƙasa bari ku ga abin da yake so nuna muku ka zo can ƙasa kuma jama'a zan ba ku shawara jama'a ina gani shawara zan ba mu da dukkanmu za mu ƙaru kuma za ku ban kamar yadda kowa nake so duka yi abu na farko shine ne inda ka sign up using my link ma'ana in ka shiga ta link ɗin da zan bari a ƙasan description za su baka dala 500 to in sun baka dala 500 ɗin nan kaka ce za ka bata za ka zo nan staking in ka zo nan staking za ka saka da dala 500 ɗin kun yadda na yi na sa dala 500 ɗin yanzu har ta juyo min dala 39 to a haka za ka bari in kuma dalolin sun kai dala 1000 sai ka dawo da shi na a kowane rana za ka rika samun plus 0.61 per day to yadda na yi kenan don haka jama'a inda mai ƙarin tambaya ko wanda bai gane ba ya yi comment a ƙasan description insha Allahu nan ba da dadewa ba za mu duba me yake so kuma tambayin shi insha Allahu za a samu mai yadda za a yi so jama'a a darasin nan a nan zan tsaya in Allah ya kai mu darasi na gaba to insha Allahu zan kawo muku wani sabon darasi wanda kowa zai gani zai gamsu don haka ji jama'a kar ku manta ku yi subscribing kuma ku yi liking kuma ku sharing kuma idan da mai tambaya da comment ko wani abu ya yi comment a ƙasan description kuma jama'a kar ku manta zan bar muku wannan link ɗin da za ku bi za ku cika na bar ku lafiya sai